بسم الله الرحمن الرحيم فأنزلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العتاب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا أصبر تقص تقوس ga Ramadan hijira 1438 wanda ya dace da daren uku ga watan June Uzairan 2017 maratan ukura Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayinsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin karatun alkur'ani da kuma tafsirinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa da kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu faɗa na maganarsa mal ilmu illa al'amal bi ilmi bai da wani matsayi ga mai shi matukar babu aiki kamar yadda aka saba za mu fara da amsa tamboyi da ke hannunmu ko wasu daga cikin tambayoyin da ke hannunmu tambayar farko tana cewa idan mutum ya manta a sallar da ya kamata ya yi karatunta a bayyane sai bai yi ba a raka'ar farko to yaya sallarsa take ah, amsa anan babu dai wani nassi daga alkur'ani ko daga hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dake magana akan hukuncin wanda ya ta karatu inda ake bayyanawa amma maluma sun ijtihadi sun duba ko kuma wasu daga cikin maluma suna ganin cewa a bayyanar da karatu inda aka lura annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyanarwa suna ce mai karfi saboda haka wanda ya akasa wato ya boye karatu inda ake bayyanawa ya bar suna mai karfi kenan wal aksu sahih hakanan shi ma wanda wato ya bayyana karatu inda ake ɓoyewa shi ma wannan ya abin nan ya bar suna mai ƙarfi saboda haka sun neme shi da abin da ake kira a sujudu wato sujuda biyu wanda ake yi su saboda dalilin wata rafkana ibn al-qasim Allah ya masa rahama ya ce cikin littafinsa na mudawwanatul kubra ya ce wa malikun imam malik ya ce fi man asarra fi ma yajharu yajharu fihi mutumin da ya ɓoye karatu a inda ake bayyana karatu aw jahara fi ma yusarru fihi ko kuma ya bayyana inda ake koyewa qala yasjudu sajadatai as-sahwi zai sujuda biyu sujudu sahwi Khalil ibn Ishaq cikin muktasar ɗinsa ya ce sunna li sahwin wa in takarrara bi nafsi sunnatin muakkadatin aw ma'a ziyadatin sajadatan qabla salamihi wa bil jami'i fil jum'ati wa 'ada tashahhudahu ka tarki jaharin wa suratin بفرض بفرض وتشهدين وإلا فبعده sannan almawaf ya ce cikin littafin sattajul iklim man saha fa asarra fi ma yujharu fihi sajada qabla as-salami wa in jahara fi ma yusarru fihi sajada ba'da as-salam a masawar malikiya an yi bayanai dala-dala kamar yadda kuka ji yanzu tun daga mudawwana har zuwa muktasar na khalil duk sun tafi akan cewa asirtawa inda ake koyewa ko koyewa inda ake asirtawa wato bari ne na sunna mai ƙarfi saboda haka wannan aiki guda ɗaya kawai ya isa a masa sujuda ko ko ƙabli idan ya bar ɓoyewa ya asirta domin ana ga anan kamar akwai me akwai ragi ko kuma ya bayyana inda ake ɓoyewa nan kuma zai yi ba'adi saboda ana ga ya yi ragi ya yi ƙari ya yi ƙari saboda bayyanawa ƙari ne akan me akan ɓoyewa shi yasa nan mawaq ya bayyana abun a fili ya ce duk wani wanda ya ɓoye karatu inda ake bayyanawa sai su sujuda gabanin sallama wanda kuma ya bayyana inda ake koyewa sai sujuda bayan bayan yayi abin nan yayi sallama kenan mai tambaya hukuncin sa shine sujudul qabli akwai bayanai da yawa game da sujudul qabli da sujudun ba'di wurin maluma ina ga waɗanda suka fi tafarru'at suka faɗaɗa abin suka yawaita magana akan abin suka nuna ƙwarewa sosai akan abin su ne malaman malikiya tambaya ta biyu tana cewa malam akwai makarantun da suke sai da fom kuma sun san adadin da za su ɗauka amma kuma sai su sayar da fiye da abin da za su ɗauka shin suna da laifi akan hakan eh lallai zahiri dai suna da laifi misali makaranta dama tana bukatar ta ɗauki mutum ɗari hmm? babu shakka a tayu watakila a ce ba kowa zai cancanta ba kuma an baka da fom ɗin ba za a yi maka jarabawa ta amma mai bukatar mutum ɗari ya sai da fom kamar ɗari biyu ko ɗari uku ka gana da wahala masu kallo su kasa tuhumarsa da cewa dama dai yana ƙoƙari ya amfani da kuɗayin mutane ga wannan makaranta domin ya sama wa kansa wata fa'ida wannan ko kaga ba zai dace ba saboda haka masu ko makarantu ko wasu abubuwa masu kama da wannan ya kamata su yi takasantsan idan hadisi zai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam imam muslim da waninsa su ruwaito hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laubita min akhika thamaran da zaka sayar wa dan uwanka wato dabino wato tun ba abin nan ba tun ba yanke dabinon ba ta sayar masa gonan dabino amma bayan ta riga wato ita dabinon sun bayyanar da cewa yanzu insha Allah sun kama hanyar nuna wanda ya sayar dan wansa irin wannan dabino akan itatuwa fa asabatu ja'ihatun sannan wata musiba ta samu wannan mai wannan dabino fala yahillu laka an taqudha minhu shay'a haka annabi ya ce baya halatta ka dauka karbi wani abu na kuɗin da ka sayar masa na wannan dabino naka annabi ya ce bi mata aku zuma da ka bai rai don me za ka karɓi dukiyar ɗan wanka ba tare da haƙƙi ba ya sai gonarka na dabino bai ɗauke dabinon ba tukun sannan wata musiba ta sama ko wani ruwan sama wata iska ko wutan daji ko wani abu dai haka ya zo ya ɓata wannan dabino ko ya lalatar da wannan dabino annabi ya ce sai kamar masa da kudinsa da menene za ka ci kudinsa alhali kuma bai samu dabino ba to saboda haka ma sai da fom din nan sai a yi haƙuri sai a dai a tabbatar dai da cewa an yi dottaku ba a cutar da masu abin nan saye ba ba ya amfani da bukatar su na kawo yaransu makarantar ba ko kawo wasu nasu ma'aikatar ba tunda maganar fom din nan ba wai kan makarantu bane kawai ya tsaya kuma fi'ilan ana amfani da shi wurin cutar da jama'a ba kuma ta ba maganar cika fom shekarun baya a zamanin gwamnati shuɗe na maganar immigration an sayar da su da yawa dubbai ta yadda babu yadda hankali zai kama a ce wa'annan duka za a samu musu aiki to saboda haka dole ne al'umma su ji tsoron ubangijinsu kowa ya yadda ya ji a zuciyarsa cewa in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di idan Allah bai ya taimake ka ya sanya wa garin ka nono shikenan ba wani wanda isa ya hana duk masu hasadar duniyar nan su haɗu ba su isa su cutar da kai ba idan kuma Allah bai rubuta maka inda kake son ka kai ba ko abin da kake son ka samu ba babu wani wanda ya sai kai ka wurin ko ya samar maka da abin Allah ya gama magana cikin suratu Ali Imran da yace in yansurkumullahu in har Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum babu wani wanda za a ce wai zai samu rinjaye akan ku wa in yakhzulkum in kuma Allah bai taimake ku bai walakanta ku ya kaskantar da ku to fa man dalladhi yansurukum min ba'di wane ne a duniyan nan kuma bayan Allah da zai iya taimakonku babu saboda haka kai a matsayinka na mai neman halal mai neman abin da Allah halatta maka ka nema duk abin da za ka yi ka sanya tsoron Allah ka sanya Allah a gaba ka tabbatar Allah kan baka tsokane shi ba ta kowane irin hali sauran kuma sai ka bar masa ya ga dama sai sanya albarka cikin lamuranka ka su bunƙasa su kyau in kuma ka sanya son zuciya ɗayan biyu ne ko dai tun daga nan duniya abin ya lalace ka kasa fahimtarsa ko kuma ai a maka abin da ake kira istidraji daurin talala shigo shigo ba ba zan karkanin karkanin cewa kana samu alhali akwai abin da ke jiran ka gobe kiyama inna rabbaka labil mirsa to sai tambaya take biye tana cewa malam idan mutum ya ga wani ya kashe masa mahaifinsa amma kuma hukuma ba ta bi masa haƙƙinsa ba to sai shi ya kashe wannan da ya kashe masa mahaifin yaya matsayin wannan kisan da ya yi farko ya kamata a san cewa wato damar kisasi ko kisasi dama ce haƙƙi ne na waliyin jinin ko wanda aka wanda aka kashe wannan Allah madaukakin sarki ya bashi haƙƙi ya intisasi wato ya kashe wanda ya kashe masa dan uwansa mahaifi ko ɗansa ko dai wani wanda yake ne waliyinsa kamar yadda Allah ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqqi wa man mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura mahallu shahid wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe a bisa zalunci to haƙiƙa Allah ya ce ja'alna li walihi sultana mun sanya waliyinsa iko ne ya dauki fansa ne ya kashe wanda ya kashe masa dan uwa amma dai fala yusrif fil qatl kada ya wuce gona da iri maluma suka ce kada a kashe masa mutum guda ya kashe biyu ko uku ya ce shi a matsayinsa na mai karfi ɗin wani ya tsokane shi ai sai ya koya masa darasi akwai ayoyi kamar irin su a katabna alayhim fi annan nafsa bin nafsi da sauransu kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka waliyi yana da daman kisasi amma abu na biyu da ya kamata a sani shine fuqaha jumhurinsu sun tafi akan cewa baya halatta wani wato ya dauki fansa ko ya kisasi ba tare da izinin mai mulki ba ba tare da izinin alkali ba ko ba tare da izinin eh, mai mulki ba ko sarki ne ko wane ne ko ma wane ne dai almuhim ba wani abu bane da ake barinsa a hannun ɗaiɗaiku saboda ka sa abin akwai hatsari domin ta yi wanda kake ganin shi ya kashe maka uba ko ɗa watakila ba shi ba ne ba aka ce kawai shi kenan da ka yi zaton wani ya kashe min uba saboda gani ma zan ce in kashe shi in aka buɗe wannan ƙofa kaga duniya ba za ta zauna lafiya ba kenan saboda haka wannan aiki ne na hukuma wannan shine ra'ayin jumhur kuma shine maslaha ke cikinsa amma wanda ya kasa sanya wa kansa linzami saboda wani jiji da kai ɗinsa ko yau mai kama da wannan yana tuhumar wani ya kashe masa ɗan uwansa Kowa bisa shaidar duniyar cewa wani ne ya kashe masa ɗan uwansa amma kuma ya je ya kashe shi ba tare da izinin hukuma ba to shi a tsakaninsa da shari'a ba da laifi ba za a rubuta masa zunubi ba amma hukuma a bisa ƙa'ida tana da damar ta horar da shi saboda ya zama darasi ga waninsa ko ta aure shi fursuna shekara goma ko shekara biyar ko yadda ta gani ko a masa bulala ko a masa tara ba za a dai bashi haka ba amma dai abin da ya yi shi kenan ya yi kisasi dama kuma shari'a ta bashi wannan dama idan hakikatan shi wannan da ya kashe shi ya kashe masa ɗan'uwansa sai tambaya take biye tana cewa ta ƙarshe malam tambaya ta nan ita ce mai gidana ne ya aike ni kasuwa in saya mishi kayan aiki kuma kayan da yawa to idan na sayi kayan ana min ragi to wannan ragin da aka min sai na sa aljihuna ba na mayarwa mai gidana <laughs> shin yaya hukuncin wannan kudin yake to zahirin yadda mai tambaya ya tambaya tunda mai gidansa bai bashi izini ba bai ce masa ga kudin kaya kaza ba kuma kamar yadda ni na sani ko watakila kai da ka sani a bisa farashi kaza kaza yake abin nan ko kuma a ga kuɗi kaza ka saya min kaya kaza amma in ka samu regi to duk abin da ka yi ƙoƙari ka nuna guninta wurin a iya ciniki duk abin da kasa ranar da aka samu to naka ne ba in ba ya samu wannan izini ba to duk wani rigi da ya samu dole ne na mai gidan ne dole ya dawo masa da kuɗinsa wannan shine ka'ida idan babu wannan sharadi da muka ambata muna fata Allah ya taimake mu bismillah فإن ظلمتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم أي ملتم عن الدخول في جميعه a darasinmu na ƙarshe jiya Allah maɗaukin sarki ya kira mutane gaba ɗaya ya ce musu utkulu fi silmi kafa ku shiga cikin musulunci dukkan musulunci ba wai ku zaɓi wani wuri ku shiga ba sannan wani wuri kuma ku ce sai wani lokaci ko wani wuri ku ce ai ku yanzu tuni kun wuce wannan ba na samun wannan ba wasu suna addini ne ala harfin a bisa ganin damansu su yi abin da suke so su bar abin da suke so maza ko mata wannan shi za ga cewa wasu matan in suna nan gida kana ganin hotunan su ba lullubi ba komai sai sun je umra za ka gansu cikin lullubi <laughs> wannan zama addini kenan ala harfi addini ala harfi wasu kuma suna nan ba ruwansu da lullubi suna nan da ɗan ko wani abu haka sai lokacin da za su yi sallah su sa wani babban mayafi kasan jahilci na aiki su ba sani ba ai wannan lullubi jilbab ɗin nan ba wai don sallah ba ne shi ha'a mace da za sa ɗan kwali ta rufe kayinta ta sa babbar riga ta rufe dukkan jikinta da hannayenta za ta yi sallanta babu wani laifi babu wani wanda ya ce sharaɗin sallah sai an sa mace ta sa mayafi babu wanda ya faɗi wannan amma ya zamanto akwai kimar idan muka ce kimar muna nufin abin da zai rufe kai kawai ba sai kimarin da mu muke cewa kimar kimar din nan wannan yana iya zamantowa jilbab a wani bangare amma wannan jilbab lokacin da mace za ta fita zuwa ga waɗanda ba mahramanta ba wannan shine ya zama dole ta sanya shi to muna ganin matanmu da yawa in za su tafi ofis za su tafi ko ina ba ruwansu ba ruwansu da lullubi na shari'a sai in azar ya yi dama suna da jilbabi yana rate sun gama alwala an sun zo shi kenan sai su ba shi ƙarshen sani saboda haka ita a wannan lokacin ta ga dama ta sanya ta sanya hijabi to ba a bautawa Allah bisa bisa haƙ wadkulu fi silmi kafa baka da wani zabi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim baya dacewa ga musulmi mu'mini namiji ko mu'mina mace idan Allah da manzonsa suka hukunta wani hukunci a ce suna da wani zaɓi a cikinsa wani kuma zaka ce masa ah, wani ai abin nan ga matsala kaza hukuncin ta kaza yace ah kai har yanzu kana ana ai mu mun wuce nan tuntuni aha kuka wuce nan kuka tafi ina jahannama <laughs> ai ba wata matsala da ake wucewa yadda baka wuce yin tsarki ba tsarkin nan da annabi Muhammad ya zo da shi baka wuce yin alwala ba alwalan nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita yadda baka wuce sallah ba sallolin nan da annabi Muhammad ya zo da su haka zakka da sauran haka da sauran matsaloli da ke rubuce babu wata matsala da kace da zaka ce yanzu ai mutuni mu wuce wannan zango ku kuna nan anan har yanzu ai mutuni mu riga mu wuce Ku tafi jahannama kenan Allah ya sauƙaƙe Allah ya ce fa in zalaltu ai fa in fa in miltum an dukhuli fi jami'i dan har kuka karkata kuka bar shigansa gaba ɗayansa min di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo muku ay al hujjatu zahira hujjoji bayyanannu ala annahu haqqun akan cewa wani addini na musulunci gaskiya ne fa'alamu ku sani annallaha lalle Allah azizun mabuwaye ne ko mai yawan buwaya ne la yujizuhu shay'un babu wani abu wato da zai gajiyar da shi ai an intiqami minkum babu wani abu da zai gajiyar da shi har ya hana shi ramuwar gayya akan ku ramuwar gayya da za a yi wa masu laifi shine azabtar da su to duk wani wanda ya wasa da addininsa ya komawa ga Allah har ya tafi lahira a haka to yana cikin wannan hatsari idan Allah bai gafarta masa ba to yana da damar ya azabtar da shi Allah ya sauke sannan kuma hakimun goni ne fi sun iya cikin aikinsa hal yanzuruna hal yanzuruna illa an yatiyahum lahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila turja'u lumur hal yanzurun bi ma'ana ma yanzu yanzurun ai babu wani abin da ke saurara ayan tadiru tarikuna ad fihi kaffa babu abin da waɗanda suke barin yin musulunci gaba ɗayansu suke saurarawa illa fa lokacin azabar Allah shine illa an yatiyahumullahu face Allah ya zo musu hmm fi zulalin Allah ya zo musu cikin wasu gajimare min na a cikin wasu abin nan wasu inwobi na gajimare wal mala'ika kuma mala'iku su zo musu suma wa qudiya al-amru a wannan lokaci kuma a hukunta al'amari ai amru halaki ma wannan lokaci ya zama to an hukunta al'amarin halakar da su babu saurarawa kuma wa ila Allah turja'ul zuwa ga Allah ne ake wato Allah ake dawo da al'amura gaba ɗaya irin wa'annan sifofi ah, kamar da ya zo nan duru na illa an yatiyahumullahu babu abin da suke saurara face Allah ya zo musu wannan na kiransa sifatul harakat sifofin da Allah ya sifanta kansa da su amma sifar tashi daga nan zuwa nan akwai su ɗan bidiya da suke kore wannan gaba su ce Allah ya ba a sifanta shi da abin nan haraka amma ahlus sunna duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi ko manzonsa ya sifanta shi da shi suna yadda suna imani da shi suna kuma barin sanin hakikanin al'amarin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin Allah ya ce yana zuwa kaka ɗauka zuwa ne irin naka don suna ya haɗa hakika ba dole ne ta haɗa ba ai duka sunan mutum ya haɗa mu a nan a wannan masallaci amma kowanne ne haƙiƙanin sai yana nan mai zaman kansa wannan shine gaskiyar lamari saboda haka tunda mun yadda Allah na da zati sannan mu muna da zati kyanwa tana da zati akuya tana da zati zatin Allah ba shine zatin halittansa ba ko da dai su an kira zatinsa da cewa zati ne kamar yadda zatuttukanmu ba su ne irin tukan kyanwowi da akuyoyi da karnuka ba akwai bambanci wani abin ma suna zai haɗa amma babu ma kama ko kaɗan ba ana cewa guantaname be. hannun teku na guantanama hannun teku to hannun teku irin hannun mutum ne ba hannun mutum ba ne za a ce hannun tekun fasha ko hannun tekun indiya ko hannun tekun larabawa hannu aka ce saboda haka hannun nan ba irin hannayenmu ba ne saboda kamar yadda muka yi imani muke yadda da cewa Allah na da zati amma zatinsa ba irin na kowane irin halitta ba ne shi ya fi sanin haƙiƙani yadda zatinsa yake haka nan mu yadda Allah na zuwa zuwan da ya dace da shi domin akwai ayoyi da yawa da suke wannan hal na illa an yati humulla an humul malaikatu aw yatiya rabbuka aw yatiya babu ayati rabbika mufassara su kamar yadda Allah ya abin nan ko mala'ikun mala'ikun ubangiji su zo ko ubangiji ya zo ko sashin ayoyin ubangiji ya zo a cikin suratul fajr Allah na cewa waja rabbuka wal malaku saffan saffan sannan ubangijinka kuma ya zo da mala'iku su ma suka zo safu-safu wannan zuwa mu bar masa shi ya san irin zuwan da zai yi zuwa ne da ya dace da shi kada mu ce a Allah baya zuwa wannan ana kiransa karambani a cikin suratul ma'ida Allah maɗaukin sarki ya ce wa ƙalatir yahudu yadullahi maglula yahudawa sun ce ai hannun Allah a kame ki. a bisa halin yahudawa kayan su yahudawa idan kana sauraron za ka yi ta mamakin irin tunaninsu da hankalinsu su a wurinsu kamar da suka ɗauka Allah ubansu ne kai Allah kakansu ne Allah dai wani ne wani abu ne haka wanda dole musu abin da suke so saboda haka ba yahude kiristoci ma sun ɗauki wani abu na wannan ɓangare idan ya shiga cikin wani hali na wanda ba haka ba zai ce don me Allah zai Allah don me zaka min haka waye ba kyauta ka abin nan wai su dama su ne mutanen Allah ka san su a wurin su aqidar su duk wani jinsi mu nan bakar fata da turawa da indiyawa da yan chinese da japan da kuma inne ne wai an yi su ne saboda an yi mu ne saboda hidimar su shi ya sa su a tsakaninsu su a gudanar da riba haramun ne domin su su ne cikakkun mutane su ne jama'ar Allah amma da yake mu da dukiyoyinmu dukan mallakansu ne illa dai iyaka rashin samun dama ne ba sa samu babu laifi wannan dukiyoyinsu da ke hannayenmu su karɓe shi ta hanyar sata ko ta hanyar riba ko ta hanyar babu wani laifi kenan a wurinsu domin ya ya baka bashi da riba ba matsala domin kai asali dama Allah ya kare don hidimar to saboda haka yanzu din sun dan shiga wahala haka zaka ji suna ta sake maganganun yadda suke so anan Allah ya kai ta ya kai to mal abin da suke cewa yadullahi mazlula kace ai wannan shekara kuma duk haka akai abin nan Allah kuma ya kame hannunsa yanzu ya daina kyauta kuma wannan watanni ba ba ba ba komai Allah ya ce hullat aidi tir da hannayensu su ne da hannayensu suka kamu walu'inu bima qalu sannan kuma Allah an ce su da irin abin da suka faɗa sai Allah ya ce bal yadahu mabsutatan wannan shine mahallin shahid yace a'a idda lamari yake yadahu hannayensa biyu kun ga nan san ma nawa suka ambata yadullahi maglula shi kuma da yazo bayani yanzu zai bayanin hakikaninsa yace a'a bal yadahu a a hannayensa biyu a shimfiɗe suke yana ba da kyauta sai dai yunfiqu kai faisha. yana ba da kyautar ne da ya ga dama waye da yahudawa suke so ba ka yi imani Allah da hannaye biyu ka zo ka ce kana fassara ya dani da cewa a'a a iko a'a wane ne wane ne wannan ana kiransa karambani ba ita ce aqidar alqur'ani da sunna ba ita ce aqidar salafus salih ba kai da Allah na da hannaye hannaye da suka cancanci shi ba irin naka ba ai kai laifi ma yanzu da ka fara surantawa suranta hannayen Allah kamar irin hannayenka ne sannan kuma ka kore masa su wannan ma laifi ne me yasa da ka zo wurin zati me yasa kake da Allah na da ilimi to ilmin Allah irin ilmin ka ne kidda kai da Allah na da ilimi amma irin ilimi da ya dace da shi haka na ma yana da hannaye biyu irin hannayen da suka dace da shi sai ka tsaya yana zuwa irin zuwa da ya dace da shi hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangijin ku yana saukowa ƙarshen a ƙarshen dare a sulusin ƙarshe na dare domin ya amsa wa masu roƙonsa addu'o'insa kai imani ubangijin yana saukowa irin sauka da ta dace da shi shikenan ka huta na'am malam yace wa man azzama shay'an kharijan an shara'il islam duk wani wanda ya girmama wani abu wanda yake waje da shari'o'in musulunci fakat kafara to wannan ya kafarta saboda haka ku riƙa yin takatsantsan ku shiga cikin musulunci gaba daya ku dauki dokokin musulunci gaba daya iya iyawa idan wasu abubuwan kun kasa yi saboda rashin ikon ku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha amma duk abin da Allah ya shar'anta dole ne idan kana son aljanna ka ji kana son abin a zuciyarka wannan kan ba wanda zai hana ka ka aiwatar yayu kana tsoro a kashe ka yayu kana tsoron wani abu zai faru wannan ana iya baka uzuri shi yasa Allah yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman da za a umurci wani a ce to ka zagi Allah ko ka zagi annabi in ba haka ba zan kashe ka shari'a ta ba shi dama ya zagi Allah ko ya zagi annabi domin ya kubutar da ransa amma lokacin da zai zagi Allah zai zagi annabi din nan yana nan tare da son Allah da son manzon Allah cikin zuciyarsa yana nan tare da kyamar zagin Allah da zagin manzon Allah a cikin zuciyarsa akwai wanda zai hana shi wannan ba wanda zai hana shi randa ka ji cewa ga wani abu na shari'ar Allah ko na ka'idar Allah amma kai ka ji kai hakan nan bai dace ba to ka shiga uku rashin aiwatarwa wanne yana iwa a maka a maka abin nan a maka uzuri amma kin abin da ya kamata a ki ka ji baka kin sa a zuciya son abin da ya kamata a so kaji kaji baka son sa a zuciya laysa min wara'i zalika habatu khardalin min imani annabi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ab'athul iman a wata ليس من min ذلك حبة habbatu من min imani wanda ya ga wani abu munkari ya kawo da shi da hannunsa da karfinsa in ba zai bayi da iko ya kawo da shi da harshensa in bayi da iko ya kawo da shi da zuciyarsa mana ya ƙi abin a zuciyarsa matakin ƙarshe kenan ran da kaji ka kasa aiwatar da wannan mataki to babu ba wani abu bayan wannan mataki daidai da ƙwayar zarra na imani Allah ya sauke to saboda haka duk wani wanda ya girmama wani abu wanda yake waje da shari'ar islam to ya kafirta idan kana son ka tabbatar kai musulmi salbani isra'il salbani isra'il kama dainahum minatin bayyidna. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سل أيها المسلم يا كي مسلمي تنبي بني إسرائيل أن إسرائيل تنبي سو لتعلم ما أصابهم domin ka san abin da ya same su lamma baddalu ma anzalallahu alaihim lokacin da suka musanya abin da Allah ya saukar musu da shi wa azzamu awa'ahum suka girma masoyoyin zukatansu me ya faru da su ai ba su ji dadin abin ba ba su ji dadin abin ba saboda ku tambaye su domin ku dauki izina domin ku dauki darasi ai kam atainahum min ayatin bayyina ai da yawa muka ba su na aya bayyananniya zahira ka falqil bahri kamar ke ce eh, mai ake kira tsaga kogi ko lokacin da annabi musa alaihissalam ya yi addu'a ƙulladur bi a sakal baha kun sa aiku annabi musa alaihissalam zuwa ga fir'auna abinda aka ce a neme shi da shi shi ne ya fita sha'anin banu isra'il ƙabilar banu isra'il fir'auna ya mai da su bayansa bayan jama'arsa saboda haka so suke musu dukkan wasu aikace-aikace na ƙarfi suna ta'azabtar da su suna wahal da su Allah ya ku annabi Musa je ka ga gaya wa fir'auna fir'auna anarsil ma'i bani isra'il bar bani isra'ila za mu tafi da su za mu je sham za mu ƙetare maliya mu tafi sham fir'auna yake kun san irin buga an buga da aka yi ta yi har dai Allah madaukin sarki yace ce to ah, annabi Musa ta tarabanu Isra'ila maza ku tafi da umurni na annabi Musa ta tarabanu banu Isra'il suka nufi abin nan eh, eh, eh, tekun Maliya barul ulzum Red Sea Fir'auna suka samu labari ban za ta fi da dukiyarsu bayansu masu musu ibada masu musu hidimomi saboda haka suka bi annabi Musa an zo bakin teku ga su fir'auna kuma suna tahowa idan dai ba wata mu'jiza daga Allah ba wata aya daga Allah ba kaga banu Isra'ila ba abin da su yi mutanen fir'auna sun fi su yawa sun fi su makami su ko suna nan miskinai talakawa ba su da komai kenan za a halaka su nan Allah ya umurci annabi Musa cewa daga sandan ka bugi ruwan nan annabi Musa ya yi haka daga nan sai ga hanyoyi nawa hanyoyi goma sha biyu dama ƙabilun isra'ilawa goma sha biyu ne saboda kowace ƙabila ta sa hanyar da za ta bi shi kenan ga hanya shi ma fir'auna da ya zo duk da zai yana ji a zuciyarsa dai ba shi wannan abin ba amma dai Allah riga hukunta hukunci almuhim mutanen annabi Musa da annabi Musa suka fita mutanen fir'auna aka aka halaka su wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce aya ce babba amma kuma isra'ilawa sun gode wa Allah kan waɗannan ayoyi ba su gode ba shi yasa kullum suke cikin wahala kamar muji a cikin jama'a ba wani wanda za ka zo kana yabo yahudawa ya gode maka ka sai ba zai yi ba mutumin da kullun zaka zanna da shi a matsayin kai bawansa ne shi abin da yake gani kai da abin da ka mallaka tun ne zaka ya zaka shirya da shi wani zai ce a to yanzu ga muna ganin turawa da su America su wani ne suna tare da Isra'ila wani wani abu ne dan lokaci saboda dalili suna ga sun kai su can su dan wakilce su wurin abin nan eh, gaba da suke da musulmi wa illa ai gabar da ta yi roro ta roro shekara da shekaru tsakanin yahudawa da kiristoci ai karfinta ya zarce abin nan rikicin da ke tsakaninsu da musulmi ne saba kusa ba to saboda haka duk inda yahudawa suke babu shakka ana kaffa kaffa da su ana tuhumar su saboda irin matsayinsu ga sauran jama'a saboda irin halayensu wanda ko ba wai Allah ne ya musu ba ba da Allah ya ce musu sauran jama'a duka bayin ku ne ba Allah bai faɗi haka ba su dai sun taba zama bayin wasu Allah kuma ya kubutar da su maimakon su bautawa Allah yanzu kuma suka mai da su ma wasu ƙwarya ƙwaryan Allah ne cikin jama'a saboda haka su su ne ubangiji idan ba ubangiji to saboda haka suna cikin tashin hankali kowane lokaci wannan shine halin da yahudawa suke ciki saboda irin yadda suke wa abin nan dokokin Allah karan tsaye wa inzalil manni was salwa haka nan kuma Allah madaukin sarki ya ta musu baiwa a lokacin ci a lokacin abin nan demuwa eh, hmm? Isra'ilawa duk da wannan ni'ima na ƙetarar da su tekun maliya amma bayan sun ƙetarin sun daina biyayya wa annabi Musa alaihi salam sai dan abin da ba za a rasa farko dai annabi Musa ya ce Haruna kula mini da wayannan al'umma namu zan je in gana da Allah karbi littafi kafin annabi Musa ya dawo sun rinjaye annabi Harun sun yi watsi da maganarsa kai sun yi kusa su kashe shi wani shaidani da ake kiransa samiri ya musu wani dan maraki da yake kara kuma yace musa wannan shine ubangijin Musa ma Musa mantuwa ya da yace muku yana da wani ubangiji shikenan kuma suka kuma bauta dan maraki mutanen da kwana kwanan nan aka fitar da ku daga azaba sannan Allah ya ce to ku Isra'ilawa an rubuta muku ku je wata alƙarya ku yaƙi mutanenta Amalika wasu mutane ne sun yi yaƙi suna da ƙarfi annai musa ba yadda bai yi da su ba suka ce ba za mu ce ba da ya matsa ya matsa suka ce a izab anta wa rabbuka ba qatila <laughs> annai musa mai matsala <laughs> ba kana da ubangiji ba A ba sai mun abin nan ba za ka je ka da ubangiji ka kuje ku kuma na aikin ba cikin sauki <laughs> me yasa kake matsa sai mun je ina hahuna ina hahuna qa'idun mu inda ka gan mun nan fa ba inda zamu nan buki ba abin nan je ka da ubangijin ka yake son kun ci nasara sai a zo a ga mana shi shikenan sai mu zo mu same ka wannan shi yasa Allah ya rubuta musu ɗaya muwa 40 sanata yatihuna fil ardh saboda haka shekara har 40 a cikin wannan ɗaya eh, muwa ne ma Allah ya karɓi annabi Musa alaihi salam suna kai kawo kaga mai ɗayan washi ba mahaukaci ba ne da hankalinsa amma kuma duk wuraren nan sai zama to shi nan ba abin nan ba zai fahimce su yadda ya kamata saboda wannan laifin a wannan laifin nai musa roƙa musu allah ya ba su abinci aka ba su abin da kiransa almanna wasu darɓa da kuma ɗan cila tattabari ko fakari ko wani abu mai kama da wannan suna ci can suka ci haba annai musa musa abinci ɗaya abinci ɗaya mu kenan kullum yan cira da fakari da abin nan sauran mutanen duniya suna cin abin nan eh, eh, masara da alkama da wani da sauransu mu kuma kullum abinci ɗaya kuna ba noma kuke ba kuma ba banda da harkar harkar taɓewa nan ma Allah ya hukunta su ce to ku je kuma ku sai kun sha wahala sannan ku ci abinci to ku tambayi isra'ilawa irin halin da suka rika samun kawunansu a cikinsa lokacin da suke saba Allah saboda kowane al'umma muslima ku karanta tarihin isra'ila da kyau domin ku yi wa kanku linzami domin ku yi wa kanku kiyamun laili shine ma'anar wannan aya Sabani isra'ila kama atainahum ayatin bayyana wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna allaha shadidul iqab lalle duk wani wanda ya musanya ni'imar Allah bayan ta zo masa to Allah fa na tsananin uba zai kama shi ko ubar duniya ko ubar lahira ko kuma haɗa masa biyu gaba ɗaya iyazan billah kenan mu wannan al'umma muhammadiyya ba mu da hujja idan muka kasa muka kasa biyayya wa Allah ba mu da hujja abin kunya mu da muke da tarihin dukkan annabawa mun karanci tarihin annabi nu annabi nuhu da al'ummarsa mun karanci bangarorin kurakurensu mun karanci tarihin annabi lutu da jama'arsa mun fahimci irin kurakurensu mun karanci tarihin annabi musa da jama'arsa mun fahimci irin kurakurensu mun karanci tarihin annabi isa da jama'arsa mun karanci tarihin annabawa da yawa da al'ummai da yawa ya kamata a ce mun yi karatu ai mun zama professors yanzu ka me hujjar mu kuma a ce mu ma yanzu mun mun kasa tabuka komai wannan ba daidai bane muna roƙo Allah ya taimake mu mana zuwa زين الذين كفروا لا تردني ويسخرون من الذين آمنوا والذين Yamma, اليابة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين كفروا an ƙawata wa waɗannan da suka kafirta ay hustinat fi ayunihim wa ushribat mahabbatuha fi qulubihim an kyautata wannan al'amari a idanun suna ganin su abu mai kyau sannan kuma an cusa soyayyar wannan abu a cikin zukatansu suna sonsa menene alhayatun duniya an kawata musu rayuwar duniya abit tamwihi fa ahabbu ta hanyar me za mu ce damfara damfara ta hanyar tamwihi har har suka so duniyar suke gani ita ce komai samun ta ne komai na na min na amur wannan har ta kai su suna waɗanda suka yi imani izgilanci a yi fakrihim saboda talaucinsu waɗanne ne suke wa izgilanci misali ka bilali kamar bilal kafirin ƙwarishawa sun yi ta masa izgilanci wa haif da haif sun yi ta masa izgilanci istazi'una bihin wata alauna alaihin bilman. suna musu izgili kuma suna nuna musu cewa sun fi su saboda iri yadda su suka mallaki dukiya da yawa waɗannan ko dukiyarsu ko dukiyar da suka mallaka ko babu ita ko ba ta kai ta kawo ba wannan shi ne halinsu suna wa talakawan musulmi izgilanci alhali wallabi na taɓa waɗannan fa da suka sanya kariya tsakaninsu da shirka wahum haƙula su ne waɗannan da ake wa izgilanci fawqahum yawmal qiyama a ranar ƙiyama su suke sama da su suna can cikin benaye da cikin ni'imomi su ko ɗannan suna ƙasan ƙasa suna cikin ƙasa wallahi yanzu kuma na sha'ul ghairi hisab Allah na azurta wanda yake so ya bashi arzikin da ba ya kirgawa ba zai iya gawa shi da kirge ba ba hisabi ba kuma sai ya kirga ce ko nawa ne ba mm, zai bashi ba zai ya ba shi ma zai iba kawai ba tare da ko biyu ne ko uku ne ko in zai bashi kawai saboda yana da abin da yawa ba iya ai rizqan wasi'an mana da rai hisab Allah na azurta wanda ya ga dama rizqan wa wasi'an mai yalwa fi duniya a nan duniya bi an yamlaka al-masqura minhu bi an yamlaka al-masquru minhum amwal as wa riqabahum daga nan duniya Allah ga dama waɗannan da ake wa izgili sai Allah ya fifita su aje jihadi su ci nasara kan waɗannan manya-manyan gari da suke musu izgilanci su mallaki dukiyoyinsu ko su mallake su kansu su zamanto bayansu wannan kuma ya wannan duniya kenan aw fil ko ku alahira khilu almaskura minhum aljannata Allah ya shigar da waɗannan da ake musu izgilanci ya sa su aljanna ake zoliyan su ya sa su aljanna wasafirin annar waɗannan ko da suke zoliyan wasunsu su su kuma Allah zai sanya su a wuta malam ya ce nas فيما nisbati lil aqidati al islamiyya a ayat take tafi Allah madaukin sarki ya bayyanar da asalin al'umma game da aƙidar musulunci menene matsayinsu game da aƙidar musulunci faƙala ta'ala sai Allah ya ce ƙanan masu ummatan wahida fawasallar nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum alkitaba bil aqli kuma bainan nasi bima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم قال الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الهد من الهد بإذنه والله يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة متعني da ko a farkon al'amari sun kasance al'umma guda muttafiqina alal haqqi wato inda suke masu ittifaki akan gaskiya milladun adama tun daga zamanin annabi adama wannan shine al'amarin su a farkon fari Tun maftalahu daga nan sai suka saba bi an amana ba'dhum wa kafara ba'dhum ta yadda sashen su yi imani da manzanni sashen su kuma ya kafirce wa manzanni fa ba'atha na an na ilayhi saboda haka sai Allah ya ta tado manzanni ko annabawa zuwa gare su na manzannin nan alhalin suna masu bushara ga man amana bil janna suna wanda ya imani da bushara cewa zai samu aljanna wa mundirina man kafara bin nar sannan kuma suna gargadar duk wani wanda ya kafurta cewa ka fa sani in baka dawo kan hanya ba wuta za ka shiga wa anzala ma'ahumul kitab su annabawan nan Allah ya saukar da littafai tare da su da aka ce kitab alkitab littafi amma ana nufin jinsi saboda haka ne ma'anar kutub wa aljinsiya wa annal ta fi kutu kutubi wahida daga nan Allah sai ya saukar da littafai kuma aqida ɗaya ce a cikin dukkan littafin nan na annabawa ko da akwai bambancin kuru'a amma a aƙida me ƙidar cewa Allah ɗaya ne aljanna kuma gaskiya ce wuta ma haka tashi gaskiya ne akwai wata rana da ake kira ranar ƙarshe dole akwai ta babu khilafi tsakanin wannan annabi zuwa wannan annabi a wannan aƙida akwai matsalolin aƙida filafiya domin wasu saboda harkar rashin sani wani zai ce maka ai a matsalar aƙida ba saɓani a matsalar aƙida akwai ɗan matsaloli da aka yi saɓani cikinsu kuma saɓanin sa'i wanda ya halatta idan su ko annabi ya ga Allah da idanunsa ko bai gan shi ba mm-hmm. akwai matsalolin da yawa salaf sun yi saɓani cikinsu daidai irinsu sannan a matsaloli na amal na aiki akwai wasu matsalolin da baya halatta a yi saɓani a cikinsu suna misali farillan eh, salloli farillai guda biyar ne akwai wani saɓani cikinsu ba a wani saɓani a cikinsu azumin ramadan wajibi ne duk wani wanda ya ce ba wajibi wanda mai matsayinsa to saboda haka matsalolin aƙida akwai wasu ɗan matsaloli da saɓani yake halal ne cikinsu a matsalolin aiki ko matsalolin ibada akwai matsalolin da saɓani haram ne a cikinsu duka ɓangarori biyu ana samu to amma wayannan da muka faɗa cewa Allah na nan Allah ɗaya ne shi kaɗai za a bauta masa akwai aljanna akwai wane ne wannan ba wani bambanci amma akwai wasu furu'at da za a bauta wa Allah idan mu yanzu muke bauta wa Allah madaukakin sarki ta hanyoyin sallah salloli biyar a yini sannan kuma akwai azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku isha'i raka'a hudu asuba raka'a biyu ba dukan annabawa haka suke akwai bambanci daga nan zuwa ci wasu abubuwa da ake haramtawa akwai bambanci daga nan zuwa ci misali a wannan zamani na annabi Muhammad an haramta an halarta cin naman raƙumi misali ba a cin naman raƙumi a shari'ar annabi Musa haka ne ko ba haka a zamanin annabi Ibrahim misali mutum na iya auren yarsa ko kanwarsa wadda suke uba ɗaya kawai ba uwa ɗaya ba wannan shi yasa Sara matar annabi ibrahim yar wasa ce amma uba kawai Allah eh, suke haduwa ba uwa ba misali a zamanin annabi adamu ba an yi aure tsakanin uwa ɗaya uba ɗaya ko haka ba saboda irin wannan yanayi a wannan lokaci misali shan giya ko a musulunci yaushe ya karanta giya duk zaman da ake a madina a makka dinan duk ana shan giya duk musulmi suna shan giya an dawo madina ma ana shan giya hadisi ya inganta wata rana hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam babban sa ne amma kusan sa'an sa ne kusan tashin abin nan daya da ake kiransa zaki ko asadullah wata rana shi da abokansa suna gida gidan giya sun sha giya sun sun koshi saboda haka giya ta haushi ya gaya ta abokan sai ce kai ku zo in ba ku nama yanzu ya samu abin nan wani rakumin abin nan eh, aliyu na abin tsali wanda shi ma dan wansa ne babba yake gare shi kamar yadda annabi yake babba ga annabi haka yake babba ga aliyu na abin tsali saboda haka ce lalla ku soke abin nan ku zo ku soke muku wannan rakumi kuka sauke rakumi aka ana harkar abinci abin nan nama aliyu ya ji labari ya zai tarar da cewa ga babansa ya abin nan hamza ga abin da ya musa, ma cikin buguwa ne ya zai ya samu annabi ya ce ya manzon Allah ga abin da abin nan babban mu ya hamza annabi ya ce muje mu gani annabi da aliyu na abi talib suna zuwa annabi na cewa fa hamza don me kai haka ya annabi da cewa kai abin nan me wani magana kuke gani da kai da aliyu duk ba ku bayina bane ku ku tafi ku bani wani annabi ya fahimci cewa ba a cikin hayyacinsa saboda haka ce alika ya kudi zo mutu a madina aka haramta giya ko haka jakunan gida ɗin nan da ana ci bayan yakin bara aka aka haramta su to akwai abubuwa na furu'a wasu abubuwan suna halal a wannan zamani ba sa halal a wannan zamani amma dai tushen aqida islamiyya wanda muka bayyana ɗazu babu bambanci tsakanin wannan annabi da wancan annabi shi na Allah yake cewa wa an zara ma'amul kitaba bil haƙi Allah sai ya sauko da littattafai tare da annabawan suna kuma abin nan eh, tattare da gaskiya so littattafai nan da ya hukuma bayanan nasi domin Allah maɗaukin sarki ya yi hukunci tsakanin mutane waɗanda suka saban duk annabi ya zo littafi zai ce wa jama'a to ga doka ga da ya kamata a yi ga harkar ta'amuli na aure ga harkar ciniki ga abubuwa don mutane zamanto suna kan me suna kan shirya ana nan kuma har wani sabon manzo in ya zo tayo a samu canji daga nan zuwa can amma dai duk wani manzo yana zuwa ne da shirya wanda kuma binta shi zai zamanto alheri shi zai zama to sanadiyar shigan wannan al'umma aljanna in eh, bin wannan shari'a ga wannan al'umma shine me shi zai sanadin shigar su wuta liyakuma bainan nasi fi maktalafu fihi wa maktalafa fihi illa alladhina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu amma babu wanda suka yi sabani a cikinsa. sabanin kuma ya je cutar da su face waɗannan da aka ba su littafin ƙarƙashin annabi guda annabi ya zo musu da hukunce-hukunce ce ba za su bi wannan hukunce hukuncin ba ko ce za su bi hukunce hukuncin annaba da suka gabata ko kuma za su bi hukunce-hukunce da suka gada daga iyayensu da kakanninsu to wa'annan nan su ne masu hasara fahada Allahu na amanu limaktalafu fihi min alhaqqi bi'izni amma masu imani da Allah ya zabe su da yin imani ya musu imani su kan waɗannan a lokacin da waɗannan ke bijirewa wannan manzo ko waɗannan ke bijirewa waɗannan manzanni su kuma Allah madaukin sarki sai ya shiryar da su su gamsu su karbi dukkan abin da manzon su ya zo musu da shi saboda haka sai su shiryu wannan shari'a kuma ta yi sanadin shigan su aljanna wallahu ya hadi mani yasha'u ila siratin mustaqim Allah dama kan shirya da wanda yake so zuwa ga tafarki mai keke. to Allah ya sanya mu daga cikin al'umma da yake shirya da su zuwa tafarki mai keke. la haula lana la quwwata illa billah ba mu da wani dabara ba mu da wani karfi sai abinda Allah yi kuma yana daga cikin addu'ar annabi ma fa sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala al-iman ala dinik ya majiji ya zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a kuma min babu aula kada wani ya nada kansa ya ce ai shi kam yanzu ba wani matsala kullum ka rika abin nan ka rika kaskantar da kai gaban Allah Allah ya ce taimake ka tabbatar da duka dubinka ya maka arziki duk lokacin da ka fahimci ga abu kaza shine daidai ka ji kana son abin ka ji nan da nan ka dawo ba tare da shawartan kowa ba mu kaskantar da kai gaban Allah Allah ya taimake mu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am akwai jawabai